shi ana dai wata ga wata yayin da rundunar 'yan bindiga dai suka kira waya suka saki wani bidiyo da suke buƙatar al'ummar gari da su zo su zauna a gudanar da sulhu a dina kashe mutanen da ba su ba su gani ba tare da sace al'umma da kuma ɗauki ba daɗi tare da karɓar makudan kuɗaɗe a matsayin kuɗin fansa a sauraro sai ku gyara zama tsabu domin kallon cikakken bidiyon irin yadda rundunar 'yan bindigan da kansu suka buƙaci za su zubar da makaman nasu kamar a zo a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a haɗa kai a daina gudanar da ayyukan ta'addanci kamar da yadda za mu sako muku bidiyon da kuma wasu sautukan murya masu sauraro sai ku saurara kai tsaye amma masu sauraro idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan tashar tamu mai albarka kafin mu tsunduma gundanar rahotannin muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawar sanarwa kamar haka masu sauraro sai ku gyara zama ta bari mu muku amfani da sautin muryar irin yadda aka tattauna da ɗaya daga cikin kasuwar kuma 'yan bindiga da kuma wakilin mai gari ta wayan tarho inda suka buƙaci a zo a zauna a yi sulhu sai dai su kuma daga ƙarshe fa 'yan garin sun nuna cewa su yanzu haka dai ba sa buƙatar sulhu domin idan 'yan bindigan ma suka zo a shirye suke domin su kare rayukansu da irin hare-haren 'yan bindigan shi yasa dai masu sauraro muke so don Allah da ku tsaya tsam ku saurari irin yadda aka tattauna wakilin mai gari da kuma kuma 'yan bindiga har karshe ku ji irin musayan kalamai da aka yi sannan da ƙarshen rahoton za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin shin kuna ganin ya dace a yi sulhun da 'yan bindigan ne ko kuma kawai al'umma su tayi tsaye domin kare rayukansu daga hararen 'yan bindiga ga dai sautin muryan ku saurara. Ah, wakilin mai gari na na Masha Allah, ko can na ta kai muku waya, kana laya? Lafiya lau. ya yi dimomi alhamdulillah to ai da kana ji eh ka san kiran da nike a ba ku mu waya da ku a'a mun baka san wanda ka kawaya da shi ba eh to la alhamdulillah kana ji eh ka san mun zo mai lalle ko eh mun zo tsamaye ko eh mun zo tsirjin ko eh to sauran garin ku amma kana ji eh ka kai ka zanna da mai garin ku in kuna in kun shawara in kuna neman sulhu tsakanin mu da ku mu yi sulhu in kuma ba ku neman sulhu da mu lahiya lau ba matsala kamar wani irin sulhu mu gyara tsakanin mu da ku eh mu gyara tsakanin mu da ku to a gyaran kamar wani iri ai da ka ji gyara ka sani ko Eto, eh gyara yana da yawa in ka duba hanyar da ake gyara a ce kamar misali mun bar gari kaza ba mu ba ku a'a ka kana ji eh in mun ka riga mun ka gyara da ku kana ji eh dan yaron mu ko dan jariri ne bai sake zuwa garin ku kuma in kamar wani ya zo garin ku sai ku kira mu ku wada muna mu hadda magani Allah hadda magani mu dai kana ji mm. an wada muna kwarin kuna hulɗa da illa ne Eh. to shi na nice a ba addu'a a bari a samu lambar garin ku a tura kuɗin kun yadda mu gyara da kuɗin kuma ba ku yadda ba mu zo mu takardar da tunku ga mu ga ku eh. to shi na nice a kira ku a kai muku lamba ku kira ni yi eh, waya da ku kun yarda wala in ma ba ku yarda ba wala to wagga maganar da haka faɗi ba abun cewa komi na ba saboda duk abun da ka gani mu dai da Allah muka dogara na farko kenan na biyu idan har ya kasance kun ka kalli mu'amalar da akwai tsakaninmu da kuda to ya kasance da cewa duk waɗanda abubuwan karewa za su yi ba. To in ba da ma'aulan ba ai ba ka san dai da wanka magana kuma ba ka san ni ba ko ka san ni. Ni ban san ka ba kai ma ba ka san ni ba ko tun da abu. Ban san ka ba kana ji. Eh. Wallahi ban san garin ko yanke ni za kai ban san garin ku ba amma da muna tare da waɗanda sun ka san garin ku. Shi na, ji duk wasu suna kawo kuka suna ja don Allah ga abo garin ku a tura ku in kun yadda mu gyara da ku. An ba mu yadda an ba ku yadda ba kuma sa'annan duk wanda za a yi kana ji. Eh. ce to a bi domin lambar garin ku a bani. To. An ka fito ta an ka kawo min kana ji. Eh. Yanzu ce a bani mai garin na ku yi waya da shi. In ya amince da haka nan. mun gyara da ku ba wannan ka koma zuwa garin ku kuma in wani ya zo garin ku kawai za mu ba ku lamba ku kira mu. Eh. Ta ji bakin bayani na kenan banda wani banda wani korafi da ku in ba ba ka da wani korafi in ba an gaba. To ai mu eh. ka ce gyara mu gyara muke da ku. Idan eh mu gyara muke da ku. An ɗauke muna mutane aƙalla sun kai kusan mutum nawa. duk abubuwan da aka yi an riga an tatse mutane shi yasa ka san duk abin da aka kai mutum har sai an kai shi bango dole ya kana ji eh kana ji eh ka san Allah eh na da Allah ka san dai baka san ni ba ban san ka ba ko eh na da Allah matakin eh ina jin ka ran kai da so ku gyara ku gyara ge kayan ku kan din mu zo mu yanzu jira zaman jiran kuna mu kai to ya yi zaman jiran kuna muka in kuna iya ku yi to ta helicopter to to hakko hada bukkoki ko eh to lahiya ala. to ya yi ya rage na ku ci wurin kwarai azanna ga muna nan zuwa Allah ya to Allah ya kawo ku da kararen kwana mm. Mm. Allah ya kawo ku da kararen kwana ni ga kun gane ba ku da kai kun ci uban ku to ai uban ai da sai kun ci uban ku da ba gudana ba yare kana ji eh. tsakana da Allah sai kun bar sai kun bar garin ko kota kuna ji kuna gani sai kun bar ai kun yi kadan ba a yi ku ba sannan ciki ake ciki ake ba a ko awa ko ko ka ji ba ta kai kana ji eh mu ga ko bataliyar sojoji ko aje ba ruwan mu da soja ba ruwan mu da dan sanda wallahi ƙarya ce wallahi ƙarya ce ah? ba mu da soja ba mu da dan sanda in kana in ka kai shege ko ito ta helicopter ko ito ta sama eh? in kun ka ce ku ko ito ta sama. Wayo ba ta kai can ba. Ha? Wallahi ba ta kai can ba. To. Muko muko ka san muko a shekul ka sani. Ah, ina mun ka sani. Iyaye. Tunda kun tsayawa gara ku hito yanzu in kuna ayawa a ɗauke. Ah! kana yi? eh mu ba ta muna ba don Allah ya ha hatta man mai da tawana muka bibin ku do wadanda mun kai to masu firi ba zo ba haka mun kai da yan surgin mu sun kadda hito musu da rana Ƴan yan babban buro ba haka jiya, kai da mun ka zo bare su dabba mun ka ɗauko waya mu sun ka kira mu sun ka ce mu hito musu da rana da barai ta kaji mun zo ko dai da dare ko yaushe kaji an zo mun ni wallahi in kuna iya ko ana sallar sallar asuba ta in kuna iya ku taho shege ya kwata tsakani na da Allah kana ji ai ba wani tsakanin ka da Allah illa tun da makin Allah kake kuma kaskantacce za ka karewa kare kaskantacce za ka karewa in Allah ya ko ta kwana uku saurara ka ji wannan magana ta ka zuwa ka ni ka ji da akwai kan an tattaka maka to in musulmi eh? babu taurara ka je ba dai an ce muna yaran mu na zuwa wurin nan kuna yi musu guru uba to bari mu zo gare mu to uban da ya watsa ya ci uwa te hatta ci taka ni ai da azuki nake ba irin ka ba wanda aka satar dabba guda ɗari a baka naira an sauraro kamar yadda kuka saurari yadda aka tattauna da 'yan bindiga da kuma wakilin mai gari ya da irin yadda al'umma dai suka fusata suka nuna sun mafa a shirye suke domin kare rayukansu wanda ya irin furcin da wakilin mai gari ya yi da ɗaya daga cikin kasu kuma ɗan bandagan da ya kira su a waya domin a tattauna a zuwa gudanar da sulhu masu sauraro za mu so don allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a ƙarƙashin wannan rahoto a sashen mu na comment shin kuna ganin ya dace a zuwa zauna a yi sulhun ne ko kuma kawai dai al'umma kamata su ta tsaye domin kare rayukansu yaren bata gari na 'yan bandiga ko kuma a kawai kamata a zo a zauna a yi sulhu masu sauraro za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin a sashen mu na comment domin ita rayuwa kowa da irin nashi ra'ayin kuma kazalika kowa da irin nashi fahimtar shi yasa dai gare ku muke masu sauraro da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da kuma irin naku fahimtar a sashen mu na comment a ƙarƙashin wannan